Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na yammacin yau juma'a 31 ga watan maris na shekara ta 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga zara da kanun labarai. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada kuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kudin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Kafar yada labaran Siriya ta rawaito cewa Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a. Haka kuma a yau Juma'ar jami'ai a India sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu. Yayin da murfin wata rijiya ya rubuta a wani katafaren gidan ibada da ke jihar Madhya Pradesh. To bayan labaran duniya za ku ji bambanci tsakanin yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump har sau biyu da aka yi a lokacin da yake kan mulki da kuma tuhumar da aka yi masa ta aikata laifi na bada toshiyar baki a jiya Alhamis. lokacin da aka fige shi so biyu din wato ba fitar da shi ba wato akwai muhimmanci akwai bambanci tsakanin tsigewa da kuma ko cirewa an aka tsige shugaban kasa ko gwamna sai yan majalisar sun yarda kuna To a kasar Ghana kuma hukumomi ne tare da taimakon al'umma suke can suna kokarin daidaita al'amura kan ɗimbin wato 'yan gudun hijira da suke tserewa hare-haren 'yan bindiga a Burkina Faso waɗanda ke kara kwarara a kasar ta Ghana. in mutane na cikin gudun hijira kowane kwama tala na iya shiga ciki don shi waɗanda suke boda wajibin su ne a dauki daya bayan da a yi bincike sosai kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko muna kana kuma da tsarabar mota wannan wata na ramadan amma dai yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kaɗa ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da kara na Manhattan Albin Brax ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump duk da yake ba a fayyace ainihin abin da ake tuhumarsa a kai ba. Tuhumar ta Trump ba ta kunshi harin da magoya bayansa suka kai majalisar Kasar ba a ranar shida ga watan Janairun shekarar 2021, wanda har yanzu ake ci gaba da binciken shi a kai. Kudin toshiyar bakin da ake zargin Trump ya baiwa tsohuwar jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta ce ta karbi kudin ne don ta rufe bakinta game da saduwa da ta da Trump. Tsohon mai shigar da kara na tarayya Nima Rahmani ya ce. This is the first time a former president has been charged with a crime. So this is unprecedented. Duniya na ganin faruwar wani abin tarihi. wannan shi ne karo na farko da aka tuhumi tsohon shugaban ƙasa da aikata wani laifi. Trump ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. A wani saƙo da ya wallafa ta yanar gizo, Trump ya kira matakin da zalunci a siyasa da katsalandan a zaɓe. Da yake mayar da martani kan lamarin wani mazaunin birnin Dallas da ke jihar Texas. mark funk ya ce ya yarda da cewa tuhumar trump ɗin wani mataki ne daga mayakan daga makiyan trump a halin da ake ciki kuma kwanaki kafin labarin ya bayyana cewa masu taimaka wa alkali a birnin new york sun kada kuri'ar gurfanar da tsohon shugaban amurka donald trump a gaban kuliya muryar amurka ta tambayi wasu mutane da suke wucewa a gaban ginin trump da ke birnin new york game da tunaninsu kan matakin da za a ɗauka na shari'a helen yar california ta ce uh, wannan siyasa ce ka san wasu sun yi abubuwa da suka fi uh, wannan muni kalli clinton abin da ya yi a fadar white house lokacin yana shugaban ƙasa Ita kuma Courtney 'yar Michigan ta ce, E ya kamata a tuhumi duk wanda ya aikata laifi ko da kuwa wane ne. Shi kuwa J a birnin New York ya ce, All right, you try to prosecute him, but it's backfire suna kokarin gurfanar da shi amma ina ganin abin ba zai yiwu ba trump zai ƙara zama shugaban ƙasa domin hakan ya faru a baya sun yi ƙoƙarin gurfanar da shi a shekarar 2016 sun kuma ga abin da ya faru ya zama shugaban ƙasa. To an jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. kamar kuma yadda kuka ji a labaran duniyar da suka gabata sau biyu ana yunkurin tsige tsohon shugaban amurka donald trump a lokacin da yake kan mulki to amma bai tsigu ba to sai dai wannan karon masu taimakawa alkali yanke hukunci na manhattan a birnin new york sun ayyana tuhumar donald trump kan ba da kudin toshiyar baki ga stormy daniels dangane da haka ne na zanta da wani mai fashin baki kan lamuran siyasar amurka aminu yakubu Lami, daga jihar ohio kan komi ya bambanta wannan matakin da kuma yunkurin da aka yi na can baya? lokacin da aka tsige shi so biyu din wato ba a fitar da shi ba wato akwai muhimmanci akwai bambanci tsakanin tsigewa da kuma ko cirewa an aka tsige shugaban kasa ko gunna sai yan majalisar sun yarda kula a fitar da shi daga mulki kaga duk lokacin guda biyu trump an tsige shi amma ba ba fitar da shi ba saboda yan democrats ba su da wato karfi wanda wato ya wuce veto power na vast majority rinjaye yawwa suna da rinjaye amma ba mai karfi ba a ce a cire shi sai sun samu kamar mutum kusan hamsin da biyar zuwa sittin wanda ya nuna dole sai sun samu yan republican su gura musu baya amma kuma republican sun gura musu baya kare baya da za su duk da an tsike shi din amma yana nan ya ci gaba da mulki magoya baya ko kuma wasu masu nazari masu shari kan lamura suna ganin cewa ta yiwu da wuya a sami nasara kasancewar can baya ma waɗannan yunkurin duk da aka yi na tsigewa din ba a sami nasara ba. eh to a wannan daban ne wannan kaga ya riga da ya bar mulki saboda yanzu kusan ɗaya ɗaya dama an ka sauka daga shugabancin kasa akwai dan wani kariya wato na doka yadda ba za a ci ma to me ka ba dan kana in kana karagar mulki wanda yawancin mutane suna cewa shi yasa shi Trump din ya sauri ya ce cewa zai zai mata shiga takara saboda su kale shi har yanzu mun san da cewa yana da kariya ta jami'an tsaro nan da ake kira secret service sa'an nan yanzu an buƙaci da ya nika kan shi ko kuma a ɗauki matakin da cewa za a kai shi wato da ƙarfi yanzu eh. me kake ganin zai faru so eh, dole dai zai mika kansa tun da ya riga da cewa zai mika kansa cikin sati mai zuwa amma kuma ko da bai ba za a kama shi don za su masu gadin sa za a faɗa musu da cewa gashi kotu ta bada takarda a kama shi ana neman shi so saboda haka zai je ya mika kansa za a saka sunansa abin da ake cewa booking na a bashi wannan lamba da sauransu wanda ake tura sa dauke shi a hoto sannan sannan an da beli za a je gaban kotu Na'am, wannan al'amari kamar za a ce ba sabon ba ne kusan wannan ne karon farko da ake samun irin wannan a Amurka. Wasu na ganin kamar ko su kansu ne yana da wuya su bari shari'a ta kai karshe saboda kada ya zama wani tozarci ga Amurka duk da kasancewar ta yi suna wurin bin doka da oda. Ya kake kallon wannan? Shi yasa ai wato ya zama na cewa a yanzu din kasan kuma ya danganci kowane jiha ne. a jihohin kuma kowane gunduma saboda kowane gunduma a kowane jiha suna da irin sharaɗin shari'arsu tun da kaga yanzu wanda yake tuhumar shi trump din ai wato 'yan majalisar tarayya sun neman kiransa su tambaye shi ya ce ba su da wani haƙƙi a kansa saboda haka ba zai an samu su ba hmm. shi yasa ya yi zamana wannan karo ba tun da kaga ai wato trump ya yi wa nan a kowane jihohi har yanzu a jihar georgia akwai wajen da suke jiransa wani da suke jiransa kuma hakan nan to wannan ne da ya kama shi ya zama da cewa kalla har an kai wannan wato matsayi na tuhumarsa cewa zai je gaban kotu zai je gaban mai shari'a na a magoya baya da kuma musamman a manyan jami'an jam'iyyar su ta republican sun fito karar sun nuna cewa ko alama wannan abin bai dace ba hasali ma sun bayyana shi a zaman kamar wata ramuwa ce ta siyasa ake so ba wai tsarin shari'a doka ko kuma wani demokradiyya ba illa dai siyasa ce kawai ya kake ganin wannan al'amarin zai kasance eh to ai siyasan kenan amma an wajen da cewa an batar da cewa da aka yi ko a shan tsanci ce za a kai shi fursuna za ka ga waɗanda suke goyon bayan sa yanzu sun fara janyawa kuma za su samu abu da za su yi amfani da shi ma musamman wanda za su fito neman takarar shugaban kasa da shi kamar gwamnan jihar florida da santis inda yanzu yana goyon bayan sa amma zai iya canja a ko da yaushe mai fashin baki kan lamuran siyasar amurka kenan aminu yakubu lami daga jihar ohio ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga zara da ci gaban labaran duniya Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a kamar yadda kafar yada labaran Isra'ila ta rawaito. Hare-haren da aka kai na yau Juma'a shine karo na biyu da kai hari cikin kwanaki biyu. Kawo yanzu babu cikakken bayani kan waɗanda suka mutu. Kafofin yada labaran gwamnati sun rawaito cewa Isra'ila ta harba makamai masu linzami. kuma Siriya ta katse wasu wasu kuma ta harbo su. Ba kasafai Isra'ila ke yin tsokaci kan duk wani hari da ta kai kan Siriya ba, wanda galibi tana kai harin ne kan wuraren da ke da alaka da Iran. A yau Juma'a jami'ai a India sun bayyana cewa akalla mutane 35 ne suka mutu yayin da murfin wata rijiya ya rubta a wani katafaren gidan ibada da ke jihar Madhya Pradesh. mutane goma sha shida ne suka jikkata kuma ba a gano mutum ɗaya ba. Shibraj Singh Chauhan babban ministan jihar Madhya Pradesh ya ce tsohuwar matattakalar da aka gina cikin rijiyar ba za ta iya jure nauyin tarin jama'ar da ke kai ba shi ya sa ta rubta. a gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotannin namu. Yayin da ɗaruruwan jama'a da rikicin 'yan ta'adda ya raba su da gidajensu a Burkina Faso suke ci gaba da kurara zuwa wasu yankunan kasar Ghana. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar ta Ghana. sun dukufa wajen ɗaukar matakai domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar to sai dai wasu al'ummar burkina faso da ke zaune a ghana ɗin sun kafa wani kwamitin neman taimako domin rage ɗimbin wahalhalun da 'yan gudun hijirar ke fuskanta wakilinmu hamza adam daga kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana daga safilga a gundumar Boko ta yamma a jihar matso gabashin kasar ghana daruruwan 'yan gudun hijira ne ke ci gaba da neman mafaka daga burkina faso madi zabare na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ya faɗa wa manema labaru cewa yaribo rikicin ta'addanci ya yi sanadin tserewanmu daga burkina zuwa ghana a nan muna cikin kwanciyar hankali Matsalar mu shine ba mu da isasshen abinci da ruwan sha 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta kuma babu cibiyar kula da marasa lafiya mai inganci muna bukatan taimako ita kuwa zabire zainabu ta ce mata daga cikinmu na fama da matsalar rashin audugan al'ada ba mu da kayan sawa da mu da 'ya'yanmu hare-haren ta'addanci a burkina faso mai bukutaka da Ghana ya yi sanadin ficewar al'umman kasar da yawansu ya zarta dubu hudu zuwa wasu yankunan kasar Ghana masu iyaka da Burkina Faso da suka hada da Kusogo, Kubugu, Safilga, Wudnaba da dai sauransu. Matsalan da ya sanya hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Dukkin Duniya cikin halin damuwa. Esther Kiragu, wakiliyan hukumar UNHCR a Ghana da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirin a Safilga ta ce. Looking at the way they are staying, there is no Kuka kalli wannan matsugunin da suke samun mafaka za ku ga cewa babu wurin bacci mai walwala amma abin damuwa shine wannan waje yana dab da iyakan Burkina Faso kuma wannan na barazana ga tsaron tsaronsu. To sai dai ba bakin haurin kadai ne rayuwar su ke cikin hatsari ba har da ma wasu al'umman kasar Ghana sabida an iya samun wasu miyagun mutane da za su dau damar bakin haurin aikata ba daidai ba a kasar, Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro faru a Ghana. Sai a yi la'akari a yi binciken na zulfi domin in mutane na cikin gudun hijira kowane kwama tala na iya shiga ciki. Da shi waɗanda suke boda wajibin su ne a gaci daya bayan da a yi bincike sosai. Domin waɗanda suke da tanadi ba za a iya a gane ba ka ga wani shigan shi dai kamar ba komi ba amma in ya shiga ya kafu ya kawo mana damuwa don shi ya kamata ana duban kuma ana tankadewa sosai kamin a bar su su shigo. Sai dai duk da kokarin da hukumar kula da bakin haure a Ghana ta Ghana Refugee Board ke yi wajen taimakon bakin hauren wasu al'umman Burkina Faso masu zama Ghana suna tattara kayan abinci domin tallafawa bakin hauren. Miss Ziyakendiani, coordinator kwamitin da ke da alhakin tattara kayan agajin ta faɗa wa manema labaru bayan wasu al'umman jihar Ashanti sun taimaka da kayan abinci da sun ka hada da buhuhunan masara. Today we receive bags of maize, A yau mun samu buhunan masara daga gundumar hijira kuma abincin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su samu abinci da za su ciyar da kansu da 'ya'yansu. Muna godiya a madadin 'yan gudun hijiran. This means in preparing food for themselves, for the women and for the kids. The people there are really in need of food. Matsalan tsaro a Burkina Faso da Mali na ci gaba da haifar da barazanar tsaro a yammacin Afirka abinda masharhanta ke bukatar da adau mataki a kai to sai dai tuni gwamnatin Amurka amurka ya sanar da zuba kimanin miliyan 100 na dalan amurka domin karfafa tsaro a yankin hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida Hamza Adam kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkan barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yan jam'iyyar republican na ci gaba da maida martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin new york suka ce tsohon shugaban amurka donald trump ya aikata laifi dangane da abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirya fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa sannan za kuma ku ji yadda mace muke shugabar amurka kamala harris ta karkare ziyararta a ghana da kuma yadda wata 'yan bindiga ta harbe wasu yara da malamai a wata makaranta a nashville a jihar tennessee yau bututun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo to kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin 'yan jam'iyyar republican na ci gaba da mai da martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin new york suka ce tsohon shugaban amurka donald trump ya aikata laifi dangane na abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirya fina-finan batsa don ta yi shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa zargin da trump ɗin ya sha musantawa da yammacin ranar alhamis masu shigar da kara suka sanar da matsayar ta masu taimakawa alƙali a fannin shari'a inda suka aika wa lauyoyin trump musika da ke cewa tsohon shugaban ƙasar zai miƙa kansa don a fara tuhumar shi tuni dai wannan al'amari ya tada kura a fagen siyasar amurka inda 'yan jami'ar republican suke ta mai da martani kan wannan shari'a da za a fara akan trump wacce ita ce ta farko da za a tuhumi wani sa da laifi a tarihin amurka sanata lindsey graham na jam'iyyar republican da ke wakiltar jihar south carolina na daga cikin waɗanda suka mai da martani kan wannan al'amari ya ce suna ƙoƙari ne su ɓata donald trump saboda suna tsoron karawa da shi a zaɓe kuma yadda wani al'amari zai kaya ƙarshe shine trump zai samu nasara a kotu kuma zai lashe zaɓe and To sai dai a tsokacin da ta yi a shafin Twitter tsohuwar shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce masu taimakawa alƙalin sun yi amfani da hujjoji ne da tsarin doka. Babu wanda ya wuce doka ta hukunta shi. Shi dai Trump a nashi martanin da ya fitar a shafin sada zumunta ya kwatanta wani al'amari a matsayin bita da kwallon siyasa. Nan da wasu kwanaki ne ake sa ran Trump zai mika kansa ga hukumomin na New York don ya fuskanci tuhuma. ko da yake gwamnan florida desantis inda trump ke zaune ya ce ba zai sa hannu wajen mika trump ga hukumomin na new york ba a ranar litin din da ta gabata ne wata mata ta kai hari a makarantar the convent da ke birnin nashville a jihar tennessee inda ta kashe ɗalibai yara uku da wasu malamai uku wannan hari akan makarantu da 'yan bindiga kan kai a amurka shine na baya nan da ya auku kuma hukumomi a lokacin hada wannan rahoto na kokarin gano dalilin da ya sa matar wacce rotanni suka ce ta soya jinsinta ta kai wannan hari da faruwar harin ne uwar gidan shugaban kasa jill biden ta yi jawabi kan lamarin ta ce yanzu muka samu labarin wani harin bindiga a jihar tennessee wanda aka kai a makaranta na rasa ma mai zance bai kamata a ce wannan al'amari yana faruwa da 'ya'yanmu ba. To wani batu da kan zama muhawara a duk lokacin da aka kai harin bindiga baya ga batun takaita mallakan makamai a Amurka shine ya tsawon lokacin da jami'an tsaro kan kwashe kafin su kai ɗauki. John Cooper shine magajin garin Nashville. Guns are quick. ya ce bindiga aba ce da ake sarrafa ta cikin sauri duk irin hanzarin da kai wajen kai ɗauki sai ka samu cewa an makara kuma wannan hari ya sa mun rasa rayukan wasu muhimman mutane a halin da ake ciki dai jami'an tsaro na can suna ci gaba da gano musabbabin kai wannan hari to wannan kenan To yadda aka tarbi mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris a ƙasar Ghana kenan yayin wata ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar wacce ta kammala a ranar Laraba. Yayin ziyarar tata Harris ta gana da shugabana na Akufa Ado ta kuma kai ziyara wurare da dama ciki har da tsohon sansanin ajiye bayi waɗanda aka kai su ƙasashen turai a zamanin da ake cinikin bayin wanda ke yankin Cape Coast a ƙasar ta Ghana. mataimakin shugaban amurkan ta fito daga sansanin idan ta cike da hawaye saboda tuna irin ukubar da bayan suka sha yayin da suke tsare a wannan sansani jim kaɗan bayan fitowar tata kamala harris ta yi wannan jawabi kamar yadda wakilinmu idris abdullah bako ya aiko mana daga accra the horror of what happened here must always be remembered it cannot be denied it must be taught history must be learned mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin ta ce tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan ba za a iya hanawa ba tilas ne a koyar da shi tilas ne a koyi tarihi yayin da ake zagayawa da kamala harris da mai gidanta dog emhoff tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musguna wa bayi a daidai wurin da suke tafiya To yayin ziyarar dai Kamala Harris ta sanar da tallafin dala miliyan ɗari ga hukumomin Ghana don su magance matsalolin tattalin arziki da matsalar tsaro da ke kokarin kunno kai a yankin. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan makon sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da Julie Leathers Gershon da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo ke cewa a sharuwa lafiya. Ta gaida Mahmud Lalo a da shirin duniyar Amurka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram. kace muna fatan ziyara aiki da mataimakiyar shugaban amurka wato kamala harris take shirin kammalawa wasu kasashen nahiyar afirka uku ta zamo alheri ga kasashenmu na afirka daga ƙarshe muna taya harris fatan komawa gida ƙasarta ta amurka lafiya sai kuma ra'ayin bashar mai gyaran rediyo ka ce muna kira ga sabon angon gwamnan jihar kano injiniya abba ya yi hankali da kudurinsa na rushe-rushen gine-gine da ke filin gwamnati duk dai da cewa wannan shirin nasa abu ne mai kyau amma dai abu a hankali kada a jefa al'ummar kanawa cikin halin da 'yan kaduna suka shiga ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange ce mun tabbata da cewa matsalar rashin kuɗi ta fara daidaita ganin yadda masu sana'ar pos da suka cewa wa shagunansu yanzu sun dawo ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne ba. haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a kace ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke yi a jihar shugaban ƙasa mai barin gado wato jihar katsina da sauran sassan ƙasarmu daban-daban inda suke hana jama'a sakat abin jimami da damuwa ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin buhari ce wajen tsare rayuka da dukiyoyin jama'a da fatan allah ubangiji ya kawo mana karshen lamarin baki ɗaya amin To kafin mu kai ga labarai a takaice ga wannan nasihar albarkacin wannan wata na Ramadan. Bada uzu billahi na shaitan bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin ni ce malama isma daga nan makarantar hayatul islam a birnin kwanni zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka watan azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda allah sabka da qur'ani a cikin shi ƙur'ani mai girma kuma allah ya umarce mu da yin wannan azumi kuma ya saukar da aya sukutum kenan wannan azumin da Allah ya sauka suwa wannan azumin da Allah ce mu ya saukar da Qur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi umarni da damun mu azumi ibada ce ibada ce kuma mai girma yana daga cikin rukunan musulunci da Allah ya wajibta akan musulmai ya wajiba akan mai kuɗi ya wajiba akan talaka kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke ɗauta daga barin shiga wuta duka ibada ana bada da ladarta amma Allah ce azumi na shi ne shi ɗaya ke da sakamakon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhwan da damar mu mu rinka karatu alkur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sadakoki da duk abin da ya kamata ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ke yake ta azumin shi ba a'a ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye jin shi ya kiyaye tunanin shi wa'annan duk su wa'annan gabari suna azumi kenan ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya shi tsoron Allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda basu kamata ba mu zauna muna labarun banza dohi wani kallace kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinƙa maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta yi idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan ayi hankuri da su a zanna da su zaman lahiya abin da suka kawo suka kawo miki ki sa hannu biki amsa ba dan ganin wance ta yi kaza ba ki sai kin yi a'a hali bai zan guda ba to madalla Allah ya karba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice a yau Juma'a ne kotun koli a Malaysia ta yi watsi da bukatar da tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da ke gidan yari yayi na a sake duba laifin cin hanci da rashawa da kotu ta same shi da laifin aikatawa. babbar kotun ta samu razak da hannu a badakalar biliyoyin daloli da ya shafa asusun jihar a shekarar 2010 masu bincike na amurka da malaysia sun ce an sace kimanin dala biliyan 4.5 daga asusun kasar a shekarar 2009 shekararsa ta farko da razak ya zama prime minister najib razak mai shekaru 69 ya nemi a yi masa afuwa wanda zai bashi damar fita daga gidan yari da wuri ba tare da ya cika hukuncin shekaru goma sha biyu da kotu ta zartar a kan shi ba. Masu taimakawa alkali a birnin New York sun kada ƙuri'ar tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da laifin biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar jarumar fina-finan batsa. Labarin ya bayyana ne da yammacin jiya Alhamis, inda mai shigar da ƙara na Manhattan Albin Brax ya tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump duk da yake ba a fayyace ainihin abin da ake tuhumarsa a kai ba. Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami kan Damascus da sanyin safiyar yau Juma'a, kamar yadda kafar yada labaran Siriya ta rawaito. Hare-haren da aka kai na yau Juma'ar shine karo na biyu da aka kai hari cikin kwanaki biyu. Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma shirin mu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam mu sha lafiya.